يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما malamai da ya uwa dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya nuna muna wannan dare na talata bakwai ga watan zulqa'ada hijira 1441 wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan mayu ga watan yuni miladiya 2020 muna masallacin makarantar nurul islam da ke bisa titin nato cikin unguwar gwiwa layout a birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin al'adabul mufrad na al'imamu bukhari rahimahullah hmm, za mu tashi babi na biyu. باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله wannan babi na magana a lokacin da mutum zai ce subhanallah a lokacin da ya ga wani abin mamaki darasinmu na 108 kenan za mu gabatar a wannan daren cikin ikon Allah hadisi na 900 kenan da biyu imam bukhari yace haddathana yahya ibn salih al-masri an ishaq ibn yahya al-kalbi قال حدثنا الزهري قال خبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي يشي ناجم الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا bayna ma ra'in fi ghanamihi ran wani makiyayi yana a cikin sa ada alayhi zikibu fa akhadha minhu shatan sai ga kirkeci ya tsallako ɗai sai ya kwaɗo cikin bisashen da ba a haza shatan minhu sai kama ɗaya daga cikin tumakin da yake kiyo فطلب الراعي فطلبه الراعي sai makiyayin da ya tabi dan ina ne kirkecin ya faɗi abdabu kura ke ne azzibu kirkeci alfahin sayaki an san asadin zaki da kuma annamir damusa ko to waɗanda duk cikin rukunin abin na karnan daji ne da kura da azzi'ibin wasu maimakon su ce kyarkece su ce karin daji da abdabar eh, kura da alfahis sayaki don rukunin halittar su kusan ɗaya ne sai dai waɗannan guda biyu da fahim da zai'ib halittarsu ta fi zama ɗaya kamar daidai karin gida kura mun san cewa kan kura haka yi sama to ya saba ma karin gida yadda muka san karin gida tsaye yake haka tsabko to waɗannan guda biyu da zai'ib da fahim su ne suka yi kama ƙudda-ƙudda karin gida amma duk rukunin su guda ne to da makiyayin za ya nemi eh, kirkeci falsafa ta ilahi zai sai kirkeci ya waiwayo yadda yi makiyayi faƙala zai ce mai mallaha wane ne zai ce ci tunkiyanka da na kama yau musabo ranar da namun daji kaɗai ke da iko laisa da hara in gaibi wanda ko makiyayi babu bancin ni in ji kyarke sai wanda muka ga dama za mu kama mu sanya yace in yau na kama kana bida ina nake ina nake don ka kwace dukiyanka to ranar da babu kafa ga tumakin nan birjik sai wanda muka ga dama mu kama sai makiyayi ya kama mai فقال ba سبحان الله sai mutane suka ce tsarki ya tabbata ma Allah wakil ke ce ka magana abin da ya ba su mamaki kenan sai suka ce ne subhanallah to duk lokacin da abu ya ba musulmi mamaki abin da zai ce ce subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah ya mani ma Allah iko ko to gazi ne ko kai maganar da yake Allah da ya baka ikon magana shine kuma ke da ikon ba duk abin da ya ga dama ikon magana ya yi magana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي فإني أؤمن بذلك نينا إيماني ده حكنا abin nan da kirkece da maganar nan da kirkece da tafi ya faɗi na imani da cewa haka nan zai faru ana wa abubakar wa umar da ni da abubakar da umar dun mun imani da haka kuma duk musulmi wajibi ne yi imani da hakan abubakar da umar sun samu tambari na yabo na kasancewa su ne masu imani ta bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda haka abinda musulunci ke karantarwa ke duk lokacin da abu ya baka sha'awa ko dai ka ce Allahu akbar ko ka ce subhanallah duk wannan ka faɗi ta yi daidai amma ba ta yi za ta mai kamar da ya hudu kai ba don fahimta ko. to haddasa na adam shine ne ibn abin iya tsala haddasa na shu'uba ibn hajjaj al-afiki an al'amaj suleiman ibn maharan al-kufi قال sa'ad ibn ubaida yuhaddith yace nadi sa'ad ibn ubaida yana yana kar yana ba da labari ana bi abdurrahman sulali ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janaza cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci wata jana'iza fa akhadha shay'an sai ya ɗauko wani abu wata ‘yar sanda ce faja'ala yan kutu fil ardu sai na kwankwasan ƙasa da wannan ‘yar sandan da ya ɗauka faƙada sai ce mamin kurmin ahad babu wani mutum ɗaya daga cikinku illa kada kutiba maka'aduhu minan nar wa maka'aduhu minan janna face sai an rubuta suna ne ga kujera ta wuta da kuma kujera ta ta aljanna kowa na da kujera nawa kenan biyu kana da kujera wuta kana da kujera aljanna qalu suka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afala natakilu ala kitabina to yanzu ba za mu dogara ga rubutun da aka riga aka yi ba in ya so wa nada'ul amala mu bar ayyuka da muke aikatawa na ibada da komai wanda aka rubuta dan aljanna ya je dan aljanna ya zaune kujerarsa ta aljanna wanda aka rubuta shi dan wuta ne ya je wuta ya zaune kujerar wuta annabi قال النبي صلى الله عليه aiki, اعملوا bar aiki. fa kullu muyassar lima khuliqa lahu duk wani wanda aka sauwaka ma wani aiki to an sauwaka mai wannan aikin ne saboda abin da aka halicce shi saboda shi wanda aka sauwaka ma ayyukan alkhairi to saboda ayyukan alkhairi da aka halicce shi wanda aka sauwaka ma ayyuka na sharri to saboda sharri na aka halicce shi saboda aka kan a daina aiki qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace amma man kana min ahli sa'ada ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana min ahli sa'ada wanda ya kasance daga cikin masu arziki mutanen arziki ma'an aljanna Allah ka sanya mu ciki fa yuyassaru li amali sa'ada za a sauwaƙe mai ayyukan alkhairi wanda zai kai shiga wannan arziki daga mutum ayyukan alkhairi kaɗai yake sha'awa in an ce ayyukan shari ya ce to ta ba duni wa amma man kana min ahli shaqawa amma wanda ya kasance kuma daga cikin mutane marasa arziki fa yassaru li amali shaqawa shi ko sai a sauwace mai ayyukan rashin arziki ya aikata waɗannan ayyuka sai je wuta ثم قرأ سأل النبي صلى الله عليه وسلم amma فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الله سبحانه وتعالى يتي فأما من أعطى واتقى أما من أعطى وند يباير يبادر دوكيسا يي صدقه ya ba da zakka ta farilla da kuma sadakanta ɗauwaɗi wattaƙa kuma ya ji tsoron Allah ya kare kansa ga wutar jihar nama Wasan bil husna kuma ya gaskatar da kalmar shahada al husna ki to Allah ke fasa ne yasirhu lil yusra za mu sawwaka mai ayyuka masu sauƙi da za su kai shi aljanna wa amma man bakhila amma wanda ya rowa da dukiyarsa ya tsuke aljihu zakka ta farin lama bai bayar ba balle sadakar ta tsawali wa zaba bil husna kuma ya karyatar da kalmar shahada ya ƙi musulunta ma gaba ɗai Allah ce fasa min ya shi ko za mu sauwaƙa mai lilmi lil'usra ayyukan da za su kai su ga wahala sai ga ayyukan rashin arziki kawai na ta'addanci ne kawai yake aikata su ka ba sha'awa amma ka ayyukan alkhairi a abin sha'awa ayyukan alkhairi fa fa kullu muyassar lima kula kalam duk wanda ka ga an sawace mai wani aiki dama don wannan aikin ne aka halice shi amma duk da haka kuma aikin da za a ga mutum na aikata hurjan jan ba zai zamo dalili kai tsaye ba sai aikin da ya cika yana aikatawa a lokacin da ya mutu waɗanda ayyuka ne aka shaidai shi yana aikatawa na alkhairi ne ko na shari'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne ga hadisin abdullahi bin mas'ud ko a lokacin da mutum zai yana ta aiki alkhairi yana ta aiki alkhairi in ya zama saura zara'i guda rayya hita fa yasduqu ilayhi alkitab abin nan da aka rubuta mai na cewa shi dan aljanna ne don ayyukan ta'addanci ne ke yi da kwanan da nan ya tuba ya gyara ayyukan ya dawo ayyukan alkhairi yana zargin wannan ayyukan ta'addanci da ake aikatawa ba da jimawa ba sai ku jance wani ya zamba ku sai ku ce kai amma ya yi arziki ko da za ku yi hukunci cewa ya yi arziki inda ya mutu yana aikin nan na ta'addancin da yake yi to da dai sai dai huwan Allah amma yanzu ka ana dan muhammad aljanna ko ba cewa dan aljanna ne kai ana kyautar da sun aljanna da yawa shi kuwa wanda ke aiki aikin da ke kai mutum aljanna hatta ma ya kuna bai na kuwa bai na hu illa zira tsakani ne da shiga aljannan nan sauran zira'i guda dan lokaci kaɗan fayar zurɓa ilahin kitab rubutun nan da aka yi na cewa ɗan wuta ne sai to ya kitta mai sai watsi da ayyukan alkhairi ya ce kai na gani ai ba ni ɗaya na sai koma ayyuka na ta'addanci wani dalili kaɗan zai sa sai ya canza ko saboda canjin shi yadda yake zaune ko canjin abokai ko saboda wani mukami da zai samu da makamantansu wani dalili da zai zo gita mai sai canza daga ayyuka alkhairin da aka san shi da su ya yi watsi da su tun bai na ta'addancin bai na alkhairin ya koma neutral ko to har lokacin da zai zai fada na ta'addancin shi dan da bai bari shi kamar yadda ya faru ga yahudawa ne ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين بس يجي فهد لسه ان لبا تو سيدي تو غالي Sai su bi miya gushuwa gabanin su waɗanda ke karanta musu ayyukan bokanci sai suka bace. to saboda haka wajibi ne mutum ya ta yana takatsantsan ya ta yana takatsantsan don kada ya kasance in alkhairi ne bai na aikata ya yi kokari ya dage kada ya ci karo da fitinar duniya abinda zai raba mutum da imani fitinar duniya ce to babinmu na gaba شنو باب مس الارض باليد شافر قصا مسيح شافر قصا دهن دهن حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن اسيد بن اسي عن اسيد بن ابي اسي عن امه ما هي يوانتي اذا اتى مكه في اسنادي سيف اسنادي يا ابو كنزرته don yawancin mata ba sanin su abin da malaman hadisi suka yi saboda ka sai su rasa gane halaye da kuma yanayin da suke ciki jar ko kuma ta'adi qalat qultu li abi qatada yace na ce ma abu qatada shine al harith ibn rabi'i ma laka la tuhaddithu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda menene ba ka karantar da mu abinda kaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu anhu an kamar yadda mutane ke karantarwa fa qala abu sai abu qatada yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu abin da ya hana ni daya biyu in ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyu qala rasulullahi sallallahu alaihi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kazaba alayya duk wanda ya yi ƙarya ya jingina ƙarya gare ni to lijannatihi mabja'an minan nar mabja'an minan nar ko lijambihi afwan lijambihi mabja'an minan nar to ya sauwaƙewa haƙarƙarinsa kwanci a cikin wuta wato ya kasance ya ji sauƙin kwanciya a cikin wuta duk wanda ke jin sauƙin kwanciya a cikin wuta to ya jin gida mini ƙarya ke ji dalilin da yasa nake hattara wurin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ce wa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalik abu qatada yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a lokacin da yake faɗin haka wa yamsahu al-ardha bi yadihi yana shafe ƙasa bi yadihi da hannunsa inda zai aza shi ke na aure su sujada to saboda haka dole ne mutum sai ya tabbatar da gaskiyar hadisin da zai karanta sa'annan ne halatta ya karanta idan kuma an san cewa ba hadisi ne ingantacce ko hasanin ba to ina karantar sai a mutane bayani cewa to wannan hadisin ba za matsayin shi a wurin malami saboda haka ba abin da za a ɗauka ji ana aiki kawai bai dalilin da ya sa kenan duk lokacin da malamai suka ɗauko littattafai na hadisi sai su yi ƙoƙari su yi tafari sun tabbatar da hukuncin wannan hadisi don duk wanda zai zo karanta ya kasance ga hukuncin da ya ga malamai suwa wannan hadisi saboda ummu alqama ko ummu eh, asid ibn abi asid da ke cikin wannan hadisin hadisin eh, eh, da'ifun ne amma wannan hadisin hadisin ne mutawatir man kazaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar babun al-khazf wannan babu kuma yana magana ne game da jifan da ake ce ma yaqallau an san yan ɓallau a da tsakuwa bisa babban farki a haka tsab sai a halba nan gaji ko jawo ko kuma wasu da manuni a balla ko kuma da babban farki da tsaki yatsa tsakiya ko sai a aza tsakuwa bisa babban eh, yatsa sai a balla ko da manuni ko kuma eh, da manuni ko kuma da yatsa tsakiya to shi ake ce ma al-khassu al-khassu to hadathna adam ibn abi iyas qala hadathna shu'ba an qatada ibn di'amat as-sadus qala sami'tu uqbah ibn sahaban al-azdi yuhaddithu an abdullah ibn mughaffal al-muzani radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم anil kharfi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yaqallau wannan jifan kana cikin mutane ɗaya ka abin nan tsakuwa ɗaya ka ɓalla ba rike tsakuwan kai da yatsunka ba balle kai kontrolin inda za ka jefa saboda ka lokacin da ka ɓalla yana yi wa hagu ko dama ko miƙe ko sama ko aƙalla dai ba ka da ikon daidaita wannan jifar da za a dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ki wa qala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu wannan nau'i na jifa la yaqtul sayda in dai tsuntsu ma kake son ka farauce to wannan jifar ba ta tafi tsuntsu wala yunki aduwa kuma bai azabtar da abokin gaba in abokin gaba ne ma kai mai wannan ɓallau ɗin ko ya same shi ma bai ma wani abu ya same shi wa innahu wannan nau'i na jifa yafqaul aina sai dai ya zai fada ga ijiyar dan uwanka ya mai rauni wa yaktiru sinna ko kuma ya kare haurin dan uwanka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan nau'i na al na jifa babun la tasubbur riha wannan babi na magana cewa kada ku zaji iska a nau'in zaji kenan na iska hmm? a ce shaidan iska ko kudin iskan iska to duk wani nau'in da ya kasance abin nan batanci ne to kada jirgina wa iska حدثنا يحيى ابن بكير شنو ابن عبد الله ابن بكير المصري قال حدثنا الليث شنو ابن سعد الفهمي المصري عن يونس شنو ابن يزيد الايلي المصري عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابو بكر عن ثابت ابن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت أخذ أخذت الناس أخذت الناس الريح في طريق مكة cewa iska ya taso ga mutane a lokacin da suke hanyar maka wa umaru hajjun alhali lokacin umar za shi wurin aikin hajji sai ga iska ta so babbabbabbabbabbab kuma iskan ya tsanani faƙala umar liman haulahu sai umar ya ce ma waɗanda ke gehensa kusa da shi marrihu miya iska falam yarji'u bi shay'in ba su mai komai ba fattahasastu rahilati fa in ji eh, abu huraira yace sai na bugi taguwata mai sauri na cimma umar fakultu sai na ce mai balagari ni abu huraira labari ya iso gare ni an naka sa'alta an rih cewa kai sarkin musulmi umar ka yi tambaya game da abin da iska wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu to ni ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-rihu min ruhillah iska daga rahama Allah yake ta'ati bir rahmati wa ta'ati bil azab yana zuwa da rahama yana zuwa da azaba ya danganta da abin da aka aiko shi da shi na fahimta ko saboda haka annabi yace fala tasubbuha har ku zaki iska wa sallallahu min khairiha ku roki Allah alherin da ke cikin sa wa uzu fi sharriha kuma ku nemi tsari daga sharrin da aka aiko wannan iskar da shi matsayin iska ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin addu'an sa idan iska ya taso Allahumma inni as'aluka khayra hadha ar-rih wa khayra ma ursila bihi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma ursila bihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a sanadiyya haka ba daidai bane ko kuskure ne ko rashin ladabi ne a ce iska yayi barna amince ko iska ya yi ɓarna iska ta aiki ne su jamiru kulla sha'in da amin rabbi duk abin da iska ke zuwa ya yi da umarnin wane ne da umarnin allah ne da ya aiko shi saboda haka duk abin da za a ce kasance alheri saboda haka wasu cewa suka yi iska ya yi gyara abin da wasu ke cewa ke ne ya mafi don abin da ya gyara ne kai ɗin ma da ke ganin cewa duk gaba ɗaya an kwashe gidanka alheri ne wa gare ka amma kai ba ka ɗauka cewa alheri tun da kai kaga sai ka kashe kuɗi sai ka wahala sannan kuma mai da wannan abin da ya same ka musiba ce ko to idan ka mayar ma Allah zai ka samu ladar wannan musibar da ta same ka ko da kaya ce ko ta soke ka in dai ka mayar ma Allah ka san cewa daga Allah ne to sai a baka ladan wannan kayar da ka soke ka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aqibni khairan minha an bai ta ko sai a baka abin da zaka gyara gidanka wani kila ma ayi gobarar titi ko kuwa <laughs> da titi ta gobara a kai a ce jos an ka ce ko da ta yi gobara sai ga taimakon da aka ba ta linkin ba linkin na gobaran da aka yi mata saboda aka duk wani wadda wata musiba za ta same shi a zo a ba shi taimakon da ya linka abin da musibar nan ta same shi to sai a ce yawa da ya yi gobaran titi kan fahimta ko to sai kai ma kai gobaran titi ba kai nan duniya ba sai kai a lahira don ka samu kyakkyawan sakamako ka samu lada a lahira da saboda haka duk ganin cewa barna ce amma alkhairi ne babun qaulur rajul mudirna bi nau'i kaza wa kaza ce wanda mutum zai yi musulmi tauraro kaza ya yi nuna ruwa haka din yana halatta ko ba halatta shi an nau sarfa mai sarfa ruwa ko haka ake cewa ko ma ku kakkabun budo da kiji ko iwa kuma mina na <laughs> to ka su da dai waɗanda sun tauraru su suka san irin waɗannan jingina aikin Allah ga wanda ba Allah ba ga wata halitta yin haka nan shirka ce حدثنا إسماعيل شين ابن أبي أويس الأويسي المدني قال حدثني مالك شين إمام دار الهجرة an salih ibn kaisan an ubaidillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud an zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu annahu qala zaid ibn khalid yace salla lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu subhi bil hudaybiyah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi muna limancin sallar subahin a wurin da ake ce maku daibiyya lokacin da za su aikin umra kenan da aka yi hudaybiyya aka kwana a nan cikin dare sai ga ruwan sama aka wayi gari da ruwan sama shi da ce ala isri sama'i ƙarshen ruwan saman da aka yi muna kanat minan lailati wanda aka yi a cikin dare an yi ruwan sama a cikin dare aka wayi gari manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu limancin sallar subahi falamman sarafa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya sallame sallah ya juye fuskantosu al'adar ta kenan manzo sallar da wasallam haka na as da liman ya sallame sallah ta ya juyo ya fuskanci mamu in yana da wani sako isar mu in bai da sako ma dai sunnan manzo sallallahu da wasallam ba juyawa zai ya dibi kudu ko kuma ya dibi arewa ba juyowa zai ya fuskanci mamu to me ya faru eh, Aka ala nas sai annabi ya fuskanto mutane mamu faƙale ce hal ta duruna ma za ƙala rabbukun shin kun san abin da ubangijinku ya ce tambayar da ya musu ke na farko allah na magana ko sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗe ne allah ke wa magana don duk sauran mamu da annan sahabai da annan ba su ji wannan maganin ba don ba su kai wannan matsayin ba ko saboda ka sai annabi tambaye su da tadruna shin ko kun sani ma za qala rabbukum abinda ubangiji kuma halicin ku yace qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzonsa a'lamu shine mafi sani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to cewa Allah yayi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun daga cikin bayina akwai waɗanda suka waye gari a ga da muka yi sallah wasu suna masu imani da ni wasu kuma suna masu kafirce mini fa amma man qala amma duk wanda yace mutanna bi fadlillahi wa rahmatihi an yi mana ruwa ne da fadal Allah da kuma rahamarsa a cikin baiwa Allah a cikin rahama Allah aka yi mana wannan ruwan kazalika mu'minun bi wannan shine yayi imani da ni cewa ni ne ke ruwan sama kafirun bil kawkab ya kafirce ma tauraru ya san cewa ba tauraru ke ruwa ba wa amma man qala amma duk wanda yace bi nau'i kaza an yi mana ruwan sama ne da tauraro kaza wa kaza tauraro kaza da kaza yayi mana ruwa fa zalika kafirun bi to wannan shine wanda ya kafirce da ni mu'minun al kawkab ya imani da tauraro cewa tauraro ke ruwa to allolin da ke ruwa ba Allah ke ruwa ba Allah ya mana sani hmm? masu cewa ogor ai ba su cewa ogor ka ruwa ko hmm? <laughs> me suke cewa mutum ya yi imani da cewa Allah ke ruwa cikin wata kaza Allah ke ruwa iri kaza to wannan daidai ne ko a ce cikin wata kaza ake malaka an fahimta nan ba malakan ke ruwa ba ko an san cewa Allah ke yi amma cikin wata kaza haka nan aka saba kuma zuwa zuwa kuma sai ta canza haya koma kuma wani wata naka ne ko to da ka duk komai ga hannun Allah shi saboda haka Abu Hurairah radiyallahu anhu ya kasance idan aka yi ruwan sama cikin dare da an waye gari abinda da yake cewa um ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu ko sai ce mutunna bi fadlillahi wa bi rahmatihi sannan yake ma ya Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika lah wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd duk baiwar da Allah ta koma al'umma to ba mai kange wannan baiwar gabar isa gare duk baiwar kuma da Allah ya rike to ba mai kwararo ma al'umma kuma wannan baiwar abin da yake cewa to wannan shi ne imani da Allah saboda haka masu buge-bugen tauraru to su san irin abubuwan da suke jingina ma tauraru da kuma wanda za su jingina ma Allah tauraro bayi ne taurari bayi ne daga cikin bayan Allah ba su biya ma kansu bukata ba su biya ma wani babul ma yaqulu rajul idza ra'a a gaiman abinda musulmi zai karanta idan ya ga girgiti wanda ke dauke da ruwa حدثنا مكي بن إبراهيم قال خبرنا ابن جريج شين عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن عطاء شين ابن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة دخل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم kasance idan ya ga girgije من alamar yin ruwa bai ya shiga ɗaka ya hito ya shiga ɗaka ya hito ya rasa abin da ke hankali ne ya tashi wa aqbala wa adbar yayi gabas yayi yamma wa taghayyara wajhuhu fiska ta dubta canza fa idza mutaratis sama'u to idan girgijen yayi ruwa surriya sai a kwaranye mai wannan tashin hankalin da ke sai a ɗebe mai tashi hankalin da ciki na na aisha ta ce fa'arrafat ku aisha ta zalik sai na na aisha ta sanar da shi ko ta ba shi labari sai mai tambaya game da wannan halin da yake shiga ciki idan ya ga girgije ne alamar ruwa saboda menene haka nan ke faruwa mutane na farin ciki suna murna idan suka ga girgije mai alamar ruwa amma kai ga yanayin da kake shiga fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma adri la'allahu kama qala Allahu azza wa jalla me ya sanar da ni yana yiwuwa wannan girgijen kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce ga mutanen هود آه، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا التي بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه كذلك نجد القوم المجرمين الله فلما رأوه عارضا lokacin da suka ga azabar da aka aiko musu ariban ga azaban ta taho cikin mai girgije wanda ya gitto a sararin samaniyarsu kamar girgije ne kawai ga ya taso yana wucewa sai dan tsaya a da ruwa sai ya wuce akan yi haka nan ko shi a gittaccen girgije ba girkakke wuri guda ba ya taso ne kawai zai gita ya wuce wani wuri sai a ce to a zuba mu waɗannan galan kaza ko duron kaza ta kuma a wuce kuma wuri kaza to da so ga wannan ariban gittaccen girgije din mustaqbil awdiyatihi ya taso makwazazzabin su inda suke noma da mulku ga girgijen ya taso qalu sai suka ce hadha aribun mumtirna lalle wannan girgijen da ke tafe wanda zai yi muna ruwa Allah ce bal a ba ruwa zai muku ba huwa masta'jaltu bihi wannan girgizan yana ɗauke ne da azaban nan da kuke neman gaggawarta ita ce an ka aiko muku rihun iska ne kuma fiya azabun wanda ke ɗauke da azaba mai raɗaɗi mai tsanani tudammiru kulle shay' wannan iskan yana darka ta komai ya halaka shi bi amri rabbi hada umarnin ubangiji tudabbiru kullu shay umira kenan bi tadmiri ko ai bai halaka gidajen mu'minai ba ko bai halaka mu'minan ba kenan ba komai da komai ne iskan ya halaka ba sai dai wanda aka umarce shi ne ya halaka ke za a yan bid'a yan luga ke fakewa da wannan kullu din su ce ai kullu bid'atin kullu kulli ba ba ya ta ba juz'iyya tun daga Allah ce fi damiru kullu shay amma kuma ai ba duk komai da komai iska ya halaka ba <laughs> ya fahimta ko saboda haka kullu bid'atin ba kullu ya ta ba kullu juz'iyya ta wasu za su karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam lugar larabci wanda afsahu min man nataka bid-dal ko duk gaba ɗaya balarabe ba wanda ya fasaha annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shi addini yake karantarwa ba luga yake karantarwa ba bale a ce to ai kullu din da yake juz'iyya ce a larabci to shi addini yake karantarwa idan ga haqa'iqul lughawiyya ga haqa'iqul diniyya ko to rajjahat haqa'iqud diniya, ma'ana ta luga da ma'ana addini suka ci karo to in mai karantar da luga ne sai ta yi akan ma'anar luga ya je ma'anar diniya an ko mai karantar da addini ne sai ɗauki ma'anar diniya ya bar ma'anar lugawiya ka'ida kenan ta usulul fiqh to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ai ban sani ba me yuwa irin wannan girgijen ne mu ma an ka aiko muna <laughs> to saboda haka duk da haka idan aka ga girgijen wani ya bata rai in dai shi ma koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam din ne to babu laifi sai ta irin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi har lokacin da in aka yi ruwa gaba ɗaya aka ɗauke sai hankali ya kwanta kuma ko mutum bai kudurta haka na ɗin ba duk lokacin da ake ruwa sama da iska hankali bai kwanci <laughs> hankalin kowa bai kwanci sannan don bai san meye zai faru ba to hadathana abu nu'ayi al-fadl ibn wa al ibn wa eh subhanallah subhanallah subhanallah <laughs> fadlul ibn abbas fa sahabi ne ne bukhari tabi'i ne hmm ba fadlul ibn abbas bane fadlul ibn fadlul ibn dukai hmm حدثنا أبو نعيم هو فضل ابن دكين عن سفيان سين ابن سعيد الثوري عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر ابن هبيش عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه كأن ذاك تم صحابيكم بون بعيد قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطيرة شرك شمكي an san camfi ko al'ada ce ta bahaushe camfe-camfe hausawa wa zai ba misalin camfi guda da hausawa ke camfi eh na ka ci kukan hankaka da dare za a mutu haka ne abinda na sani kukan mujiya ga gida Eh? to za a yi mutuwa wannan gidan haka wasu haka cewa ko saboda haka sai suka jingina mutuwa ga kukan mujiya kukan mujiya ka amsar rayuwa mujiya ka amsar rayuwa cewa suka yi duk mace ta haihu ranar lahadi kuma ɗa ta haifa kuma fari sal haihuwa ta kenan to za ta gama duk haifin ta lafiya lau za ta samun matsala to akwai camfe-camfe na hausawa da tsayuwa bakin dangar makuwa ko cewa marin mutum <laughs> a kai wata mari ne ba sani ba an fahimta ko an kan yi ta za a wurin bidan bukata an ka haɗu da makaho ko ma gida bukata ka ba ta biya in mai indiya guda rabin bukata ka biya haka su <laughs> rabin bukatar ka biya shi kun zaune abu wannan abu ya tawo ruwa gari <laughs> lokacin da muka samu admission za mu saudiya lokacin mulki a bata ku 96-97 an kai daidai da saudiya ta rufe ba da abin da visa saboda kwalara wannan lokacin wasu alhassai har sai da aka mai da su sun kai jidda aka mai da su to saboda haka bayan muna ta zirga-zirgar da tafiya lagos wurin bidan biza ni na tashi na ji labarin cewa an bude biza amma dai labarin babu tabbas na ce zai to bari in tanta dai in sai dai in don ban san wanda zan tuntuɓa an buga waya ma in tambayi shi mi ke faruwa ba na kama hanya na hito za a ta shafin da sai sai na haɗu da bai ijiya guda yana ba ce to ba ce ga kuwa awa sun ce wanda kare da bai ijiya guda rabin bukata ka biya da sa ya ce daban da kowa wa gida ya dogara ga Allah na yi har lagos an ba su ɗin lagos suka ce tabbas an ba da dama a abin da an buɗe visa sabin bukata ta biya ko amma suka ce ba ba da dama a ba ita na bi tana wasawa ko ta hefa ne hmm? cewa ba a wanki ranar asaba eh, ranar abin eh, larbagana ko eh, larbagana to wani malami ya zama saudiya mutumin mali ne yace lokacin yana mali din ya tattara kaya na ya tsarma azabi ta jaki zai sai wani ko haɗu da ce ce ba da larba ba a zuwa wani share shi yau. ya ce yana cikin tahiya aka kasar bisa jakin nan kafa ta ta kare an ka kwaso shi aka yi gida ya yi jinya da ya warke kuma ya naɗe kaya kuma ran larba gana kuma <laughs> ya ce sau goma sha ɗaya ana kasai kafa ta yana karewa sai ga na sha biyu tukuna ya wuce Allah ya kubutar da shi daga na ya kare wannan tamfin amma sai da shawo ya ko ta wannan abin da ake ce matambi kenan abin a tsiyaratu kenan to ma ya kulu babu nasiyar haddasa alhakam ibn nafi eh ba mu kai ba ya ko kai ba mu karanta ba ma ko ba mu kare ba cewa tsiyaratu shirkun cewa canfi abin nan shirka ne don jingina aikin Allah ne ga wanda ba Allah cewa wani na iya hana kaza ko wani na sa abu kaza ya faru wa ma minna amma kuma babu wani ɗaya daga cikinmu face sai zuciya ta taraya mai kyamfi walakin Allah ya zuhi buhubin tawakkul sai dai Allah na shahe mai zunubin yin camfi ne saboda ne tawakkul saboda dogara ga Allah ya san cewa in Allah bai nufa ba wanda abinda hausawa suka camfan ba zai faru ba dan kuma Allah ya nufa kuma camfin zai hanawa an fahimta ko to sai Allah ya shahe mai zunubin wannan camfin ko da zuciya ta tare ya hakan matsayin ke kenan abin na addini saboda haka duk abin da tausawa ke rayawa a basu da abin idan ka tambaye dalili dalilin me yasa kuka ce haka a ce to ku kenan yan zamani ba a cewa kaza ba ce mu ce kaza to tafi babu dalilin da za a ba na fahimta ko to mai kamera na nuna mana cewa lokaci ya yi kusa za mu dasa aya a nan sai akwai mai tambaya ko mai karin bayani abin da makaranta daidai allah ba mu na da ke ciki kuskuren da ya faru kuma allah ya fi mini ya yaya cikin zukatan masu saurare wasu ba na kallon mawabi hamdin ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum assalam nan to shaho kasa ehe to an kawo waɗanda ko sun gama sallah ko da tunda ko ba mu eh. sai su dan buji kasa eh. zuwa a ah, bugun kasa su kai da hannu da hannu da ta hannu sai su dan buga hannu ko biyu ko to su kasan dai da ake ah, da aka goshi in wannan shahewan babu laifi kasan da aka goshi babu laifi to buga kasa bayan sallame sallah nan bida a ce har in akwai masu yi a ce a buga kasa wasu kuma abin da muhammadu suke rubutawa sai ku shahe ku shaha magoshin to duk waɗannan bid'o'i na in ba su da asali 嗯。